rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta ce ta samu nasarar kwato wasu mata da ƙananan yara da kuma dattawa dubu ɗaya da takwas da tamanin daga hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram sakamakon fafatawa da suke ci gaba da maharan da ke dajin sambisa wacce ta samu wannan nasarar ne cikin mako guda wato daga ranar sha hudu zuwa ranar ashirin da ɗaya ga watan disamban wannan shekara kwamandan rundunar sojan major general loke irabo ya shaida manema labarai a garin maiduguri cewa yanzu haka rundunar nasu na ci gaba da samun nasara kan waɗannan mahara da suke ci gaba da fafatawa da su a dajin Sambisa ga da ma sun ci karfin waɗannan mahara kuma nan ba da jimawa ba za su kawo ƙarshen su baki ɗaya. Kwamandan ya ce zaka sun kame wasu da ake zaton cewa 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin ne har su ɗari biyar da hudu da kuma yanzu haka suke hannunsu kuma suna gudanar da bincike a kansu yayin da wasu guda goma sha bakwai suka mika kansu da kansu. Ya ce sun kuma kwato wasu shanu masu yawan gaske a hannun irin waɗannan mahara suke kwacewa a hannun makiyaya da ke daji kuma bai faɗi adadin waɗannan shanu ba duk da cewa babu wanda aka kame da hannu cikin wannan sada da shanu da ya ce dukkanin sun arce amma suna nan suna kokarin neman inda waɗannan mutane suka shiga mun kuma tambayi kwamandan game da batun da ke ta yawo a cikin gari an kame shugaban 'ya'yan kungiyar boko haram da ake kira abubakar shekau wanda ya amsa da cewa the they said there are some hunters Perhaps uh, uh, there's nothing like that. Ya ce, eh ni ma na ji cewa an kama sheko kamar yadda kuma kuka ji, kuma na karanta a wasu jaridu, amma zahirin gaskiya shine ba mu da wannan labarin, duk da cewa an ce mafarauta ne ko kuma maharba ne suka kama shi, amma wannan batu ba gaskiya ba ne, amma muna fatan cewa hakan na iya faruwa. For the Chibok girls, um, of all, like the past one week now, the 1,880 uh, that we rescued, hoping that the chief girls will be there. So uh, by we're very hopeful. The operation is not over yet. ya ce cikin mutane 1880 da muka samu kubutarwa muna tunanin cewa za mu gano 'yan matan cibok a ciki amma hakan bai faru ba sai dai muna fatar cewa za a samu waɗannan 'yan mata da masu sauran mutanen da waɗannan mahara suka yi garkuwa da su tunda har yanzu muna ci gaba da gudanar da wannan aiki a dajin zambisan. seven foreigners we are still profiling them to know whether they are members of Boko or not. Komanda ko kuma wasu mutane 37 da aka samu kubutowa da su da suka kasance 'yan kasashen waje kuma yanzu haka suna gudanar da bincike a kai don tabbatar cewa ko yayan kungiyar boko haram ne ko kuma akasin hakan idan kuma an gama tantance su za a mika su ga kasashen su quite a lot is happening and i think that uh, before uh, the next 48 uh, hours and Ya ce ina tabbatar muku cewa abubuwa da dama na faruwa yanzu hakan kuma nan da awanni 48 za ku ji labaru masu daɗin ji. Kwamandan Liyar Rabo ya kuma kara da cewa yanzu haka nan nasu ta dukufa kuma wajen shimfiɗa hanya a dajin Sambisan da zai dinga baiwa jami'an nasu dama kutsawa cikin dajin Sambisan don ci gaba da faroto waɗannan mahara da yanzu haka kalilan ne suka saura a wannan dajin. Over 4,000 of our soldiers were promoted um, earlier on and more are still coming. Ya ce yanzu haka fiye da jami'an sojoji dubu hudu ne aka yi masu ƙarin girma kafin a yi ma waɗannan manyan jami'an sojojin su bakwai karin girma a makon da ya gabata wadda ce kuma har yanzu suna sa ran yi wa wasu sojojin ƙarin girma nan ba da jimawa ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya